don a garin gaba ɗaya ya rikici don a karanci gani ne za a kawo da mutum goma sannan wasu kuma a asibiti wata asibiti in an hakai kuma a karanci ko an sa ba a yi amma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da wannan cutar da a cikin mu har ana kyaman mu ba a shigowa a garin mu mu kuma Allah ya kawo mana ita ne ba sayanta mun kai ba